الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد عباد الله وبيديك تدبير لأمهات المجتمع في حد الضعفاء والعاجزين حتى تكمل حتى تكمل الخلقة ليعيش كل ضيف وتؤم النعمة كل أسرة يتمثل ذلك في إخراج صدقة الفطر وصدقة المال والجود على المحتاجين وفي العيد معنى إنساني على امتداد ركعتها بالفرح والسرور في وقت واحد وهو أنه يشترك أعداد لا حصر لها من أبناء الأمة الإسلامية على امتداد ركعتها بالفرح والسرور في وقت واحد فإذا بأبناء الأمة الإسلامية على اختلاف ديارهم يشتركون في السراء كما يشتركون في الضراء لا شك أنه قد أخذ منا الاستعداد للعيد زمنا طويلا باللباس والمأكل فليضف كل منا إلى استعداده استعدادا آخر أكرم عند الله وهو استعدادك للتفريغ عن قربة مكروه وإغاثة ملهوف واذكر أخي المسلم في سبيهة هذا اليوم وكل منكم يهنئ أولاده بالعيد يجمع شمل الأسرة على الطعام والشراب اذكروا أحوال المسلمين اذكروا يتامى لا يجدون في هذا اليوم ابتسامة الأب وأياما لا يجدون حنان الزوج عباد الله التهنئة بالعيد مشروعة وليس لها صفة معينة بل ما اعتاده الناس فهو جائز ما لم يكن اسما فمثلا تقول تقبل الله منا ومنك ولا ننسى أن نهنئ بالعيد من أقعدهم المرض ونعودهم فنغتنم الأجر عباد الله إن السنة لمن خرج إلى مسلى العيد من طريق أن يرجع من طريق أخرى ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإظهارا لشعائر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله وكفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها لديه الزلفى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء والتابعين ومن تبعهم بإنسان وسار على نهجهم واقتفى أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى اتقوا الله تعالى وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إن المؤمنين جسد واحد وهم كالبنيان يشد بعضه بعضا فإذا مرض عضو من الجسد ولم يبادر بالإصلاح أوشك أن يرضي بقية الجسد وإذا تهدم ركن من البنيان ولن يتم تستجيده أوشك أن ينهار, أن ينهار البنيان معاشر المسلمين بلغ أهمية إصلاح ذات البين أن أباح الله لصاحبه أمرين لا يباحان لغيره ولا يحلان لسواه أولهما إبطال الأيمان لأجل لأجله والحنس فيها للقيام به الأمر الثاني أن الله تعالى أباح له الكذب للإسلاه بين المؤمنين سواء كان ذلك الإسلاه عاما أو خاصا روى البخاري ومسلم عن أم كلثوم عن أم كلثوم بنت أقبة وكانت من المهاجرات قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالكذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا وعن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصله الكذب إلا في ثلاث الرجل يكذب في الحرب والحرب خدعة والرجل يكذب بين الرجلين ليصلح بينهما والرجل يكذب لامرأة لامرأته ليرضيها بذلك بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا اللهم تقبله منا واغفر لنا يا حي يا قيوم اللهم اختم علينا شهر رمضان بغفرانك اللهم اختم علينا شهر رمضان بغفرانك والعفو من نيرانك واعره علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم آمنا في أوطاننا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والأمن في بلادنا اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلادنا اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلاد المسلمين اللهم كف عنا عيد الظلمة اللهم كف عنا عيد الظلمة والطغاة اللهم إنهم سفكوا دماءنا وشردوا جماعتنا وسفكوا دماءنا بغير حق قتلوا رجالنا وأيموا نساءنا ويتموا أطفالنا وأهرقوا ديارنا وممتلكاتنا بغير حق اللهم عليك بهم فإنهم لا يؤمنون اللهم إنهم أرقوا في البلاد وسفكوا فيها الدماء اللهم إنك لهم بالمرصاد اللهم إنك لهم بالمرصاد اللهم إنك لهم بالمرصاد فصب عليهم يا ربنا صوت العذاب اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان سفكوا الدماء بغير حق وظنوا أنك غير موجود اللهم عليهم أجائب قدرتك اللهم عليهم أجائب قدرتك اللهم اجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية يا رب العالمين اللهم اجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية يا رب العالمين اللهم اجعل تدبير تدبير أعدائنا تدبيرهم يا رب العالمين اللهم اجعل تدبير أعدائنا في تدميرهم يا رب العالمين اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم ودمر الدماء في أروفهم حتى يفقهوا يفقهوا أنفسهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يا أيها يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنزل الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كل إخواننا المظلومين في كل مكان يا حي يا قيوم إن إخواننا في بعض البلدان في حالة وضلة يا حي يا قيوم اللهم كن لهم معينا ونسيرا اللهم إن إخواننا إن إخواننا في بعض البلدان في حالة لا يعلمها إلا أنت اللهم إنهم مظلومون فانصرهم اللهم إنهم جياء فأطعمهم اللهم إنهم غلاة فكهم اللهم كلهم معينا ونسيرا يا حي يا قيوم وأجل بنسرهم يا حي يا قيوم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهاجم الأحزاب اهزم أعداءنا وأعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين يا من لا يخلف ظله ولا يخلف وعده اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم اعداءنا واعداء الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم لا يخفى عليك خافيه ولا يخفى عليك شيء من امور يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوم واتقين ya kamata mutane su rika wa lokacin da ake hurba da musamman kuma dan takaitaccen bayani da ake yi da Hausa ba kowa ne zai ji abin da aka faɗa da larabci amma da an kare sai ga mutane su karanta da kowa a kare da a takaice huduba ta yi magana ne akan kai ɗan uwa murna akan wannan rana da Allah subhanahu wata'ala ya kaddari muka samu kafa a cikin ta ta wannan idin sallah karama muna fatar abin da muka yi na ibadodin salloli da azumi Allah ya karba muna kurakurai kuma Allah ya yi muna sannan yan uwa hudu ba ta ya jawo kanmu akan cewa wajibi ne musulmi su kokari su haɗa kansu su so juna su taimaki juna domin da wannan ne za a ci gaba kuma da wannan ne zai zama mun yi koyi da magabatanmu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa da wanda suka biyo bayan su da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa babu abin da zai taimaki musulmi wurin cin nasara da kawar da matsaloli da suka yi tatutu a cikin su a cikin ta hanyar haka haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yayi mana dukkan matsaloli da muke ciki kuma ya ba mu zaman lafiya a cikin wannan ƙasa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin godiya da yabo sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya nuna mana wannan rana mai tarin albarka ranar sallar idi bayan musulmai sun gabatar da azumi kwana talatin bisa ga umarnin Allah tabaraka wa ta'ala muna fatan dukkanin musulmai waɗanda suka yi wannan azumi Allah ya gafarta muna Allah ya sa Ramadana duka ya wuce da kurakuranmu da laifukan yan uwa wannan sai mu yi ma juna barka domin da yawa bara irin wannan lokaci da aka yi da wasu bayan kammala wata ramadana ɗaya ga watan shawwal an yi wannan sallar ta idi tare da su amma allah bai nuna musu maimaitowar wannan shekara ta bana ba gashi mun zo idi ba tare da wasu ba sun karɓi kiran allah suna cikin kaburburansu saboda haka mu ma muna addu'a idan ta mu ta su da suka riga mu allah ya gafarta musu mu kuma idan namu ya zo allah ya samu cika da imani kuma Allah ya gafarta mana yan uwa mu tashi tsaye mu ci gaba da addu'a domin ci gaba wannan ƙasar samun zaman lafiya kwanciya hankali sannan samun arziki da wadata noma da dukkanin abubuwa masu yiwuwa kada mutane su zauna babu sana'a babu noma babu wani abu a zauna zaman kashe wando wannan yana ƙara kawo talauci a cikin ƙasa abu na biyu na san maluma sun yi bayani a kan ƙungiya tana da buƙatar motoci kamar biyu alal aƙalla mota ta farko wato ta majalisar malamai mota ta biyu majalisar agaji wanda yake duk lokutan da aka ɗauka masu tsawo tun da aka kawa watan ƙungiya birnin da lokal gamman ba ta taɓa mallakan mota ko ta shugabanni ba ko ta 'yan agaji saboda ita ce uwa ita ce hedikwata ta jiha matsalolin jiha da bukatocin jiha suna dakantar da nata za ka muka yi tunanin cewa a tallata wannan bukatar ga mutanen da Allah ya ce ma idan Allah ya ba su dama suna iya ba da gudunmuwa ko kuma su sai wannan motocin guda biyu sharon motocin guda biyu sharon domin su ke ɗaukar lodin malumma da 'yan agaji gwargwado domin tafiya wajen ayyukan addini saboda haka na san birnin kebe lokal gamman ta tattara mutanen alkhairi masu arziki masu iyawa masu zuciya don haka ba za a rasa wanda zai iya sai wannan mota ya kawo ta saboda Allah ba na tabbatar na imani da Allah a cikin birnin kebi ba a rasa waɗanda Allah ya fa waɗanda za su iya sayan mota ko su ba da wani abin da za a ƙara a sai mota duk da an shi taro an shi kwabo a halin da muke ciki yanzu bai iya tara kuɗin sayan mota amma ana aje wani abu kamin wani abu ya shigo muna fatan Allah ya ba mu ikon taimakawa muna fatan waɗanda suka riga suka taimaka Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya maimaita muna shekara mai zuwa kuma mutane sun nemi a bada akawun nomba to a halin gaskiya ban tanadi wannan akawun number ba kuma babu ta ga kaina balle in bayar sai dai wani tunane idan Allah ya a ana iya ba da wannan gudunmuwa ana iya kawowa ga limanin wannan masallaci ko shugaba agaji na local government din birnin chadi ko kuma sauran shugabanni da suka yi zama kusa irin su malam isa haka gadi duka ana ba su taimakon ta hannunsu sannan akwai alhaji faruku a hazaka shine wato hadinin wannan masallacin ana iya kawo taimakon gare shi akwai irin su alaran usman birnin cedi akwai na'ibin wannan masallaci malam aliyu watan masjidin sahaba duka ana iya hannunta wannan taimakon ta hannunsu don haka muna fatan da waɗanda suka bayar da masu niyyar bayarwa Allah ya saka mu kowa da alkhairi da wannan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga 'yan agaji waɗanda suka taimaka domin ganin cewa mutane sun samu sauƙin tsayuwa cikin sahu da daidaituwa da hukumashin mashin mashin da ƙaruwa motoci da makamantansu muna godiya ga jami'an tsaro waɗanda kowace shekara gwamnati takan maza su domin su ga cewa an yi aiki lafiya an yi idi lafiya an tsare lafiya Allah ya saka musu da alheri muna godiya ga maluma irin su Sheikh Isa Mungadi irin su Sheikh Usman Abubakar Bena irin su Sheikh Usman Muhammad Sani Zaga wato irin su Sheikh ah, Abubakar yusuf jiro irin sheik wato malam adamu zubairu utono dukkanin waɗannan da waɗanda ma ban samu ambata ba Allah ya sata mu kowa da alkhairi irin malam aliyu abdurrahman wato sarkin musulmi don Allah waɗanda na samu ni ambata wato wannan mawafaka ce daga Allah waɗanda kuma ban samu ni ambata ba suna da matuƙar mahimmanci gare mu abu ne wanda ya tara da yawa za ka su min afuwa Allah ya saka mu kowa da kowa da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh